Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. zama tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook live ko kuma a fada yanar gizon a a hausa.com. Maryam da Safina Tiyauwa da karfin mu muke ah, sosai ma sosai yawa to gabatar haka kamar yadda na faɗa Maryam Bashir Bugaji da Safina sada su dangi. sai ni Usman Ahmad kamara thank you Masu sauraro a yau Laraba 22 ga watan Maris na shekarar 2017. Kamar yadda aka saba duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A makon da ya gabata mun faro magana akan matsalar safarar mutane daga kasar su zuwa wata ƙasa da niyyar samun ingantacciyar rayuwa musamman daga bangaren ƙasashenmu. Shin akwai ayyukan da za mu iya yi a gida ba tare da mun ƙetare ba? kwarai ku akwai ayyuka dama akwai sana'o'i da dama ga sunan kasuwanci wurin me aka can kasuwanci ga sunan ko ko noma rani za ka gani ga wuraren noma rani da ya kamata mutum ya yi noma ni yanzu misali wanga in na samu aka ce ma na samu nan garkanin kawai gane mai sai in ta yi noma rani mana saboda akwai abubuwan a samu kuɗi dan lokaci kaɗan watan gabi da bayan damana. To shi ma dan iya fadar yan kaɗan yayi akan maganar dai lamarin na safarar mutane za kuma mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko a tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter. To za mu faro shirin ne da karashen eh, jan kunnen da dan iya ya ƙara jaddadawa ne game da safarar mutane. a wurin sana'ar ɗan iya yau na yi ta zaman jira yana zuwa na ce ɗan uwa yau fa ina ta zaman jiran katin karfe tara ya ce na ikara a yau gida na miƙe kafa kawai ina ta hira saboda in girmama wasu abokaina da suka kawo min ziyara na ce tuni dai kam yau na biyo ka ne don mu karkare maganar da muka fara a kan safara wadda yanzu ma har na lura abin ya tashi daga kan yara saboda yadda masu harkar ke kallanta a matsayin babba bar hanyar tara naira duk da irin hadarin da ake jefa waɗanda ake safarar tasu karara shine fa nake ma ta tambayar anya ko gwamnatoci da sauran mahukunta suna ɗaukan mataki game da wannan lalura ko kuwa dai sun bar al'ummar da hakkinsu ke wuyansu ne ana ta yi musu wasan kura dan ya ce a gaskiyar magana na ikar wannan batu fa akwai abin takaici a ce yau ɗan adam ne aka mai da shi wata hajar kasuwanci kuma gwamnati gwamnatoci da mahukunta na gani ake jefa al'ummar ta cikin irin wannan kunci kuma har ma ka ji ana ta yaɗa yaudarar yayewa mutanen da ake wahalar wannan talauci bayan koko na ɗan ƙasa yana da cikakken 'yanci gwamnatin ƙasar shi ta kare mai dukkanin harkoki da ka iya ja a ci mai mutunci amma saboda wasu jami'ai da mahukunta sun faye sakaci wasu kuma sun saba da harkar nan ta cin hancin da kan kawo ha'inci sai su zauna suna gani ana wannan mummunar harka mai kama da ta'addanci sabo kawai da waɗanda ke wannan harka sun saba kawo musu toshiyar baki ko kuma in ce cin hanci. na ce gaskiya ɗan iya wannan sakaci na mahukuntan ƙasashenmu shine ma ke jawo mana wannan mummunar barna ba kuma ma wai a Najeriya ko Nijar kaɗai ba har ma da sauran makwabtan ƙasashen da muke da fahimtar juna don kuwa duk da irin wannan fahimta tsakanin ƙasashen fa ita wannan safara ta mutane na kawo barazana kuma jami'an tsaronmu na kallo sun gaza taimaka mana shi yasa ma wasu ke ganin rashin ɗaukar matakin tattake sake wannan matsala tun da rana shi ke jefa mu cikin irin wannan fitina musamman ma dai ganin yadda aka bar wasu tsiraru na yi wa marasa galihun cikin mu juyin waina don haka dai akwai buƙatar dukkanin masu ruwa da tsaki su daina yi ma wannan lamari rikon sakaina idan ma ya so su samu lokacin da za su tattauna in kuma ba haka ba 'yan ƙasa za su ci gaba da zargin mahukuntan da cima wannan ƙasa amana. To mun gode dan iya yanzu kuma sai mu je ga shafin da muka muku tambaya na Facebook da Twitter inda muka ce ta yaya kuke ganin ya kamata a ƙara matsakaimi wajen hana safarar mutane a ƙasashenmu. Sakon farko daga Shafi'u Bala ya ce ya kamata kasashe su haɗa gwiwa kan matsalar sace-sacen mutane kamar yadda suka haɗa gwiwa wajen yakan ta'addanci da 'yan ta'adda. Bayan haka mu ma mutane sai mun zama a farke kullum kan shige da ficen jama'a musamman lokutan zuwa makaranta a cikin unguwanninmu saboda sai ana da bayani kan abu sannan za a iya maganin sa. kuma shi hannu ɗaya baya ɗaukar jinka jami'an tsaro dai ba sa iya magance wannan matsalar ba tare da bayanan sirri ba daga gare mu mu mutane sai babba da suleiman na faɗa ya ce yi wa duk wani wanda aka kama da wannan aikin hukunci babu sani babu sabo ne kaɗai zai kawo ƙarshen safarar mutane a ƙasashenmu sai sagir sa'ad bulkaciwa ya ce yau da gobe gaskiya sai gwamnati ta tashi tsaye wajen hukunta duk wanda aka same shi da hannu wajen safarar mutane amma mu ma mutane ya kamata mu zama masu kula da kanmu sosai domin wasu gaskiya akwai sakaci sai isyaku hamza gogori ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe ya kamata gwamnati ta kafa doka mai tsanani ga duk wanda aka samu da hannu wajen safarar mutane su kuma iyaye su kara kula da motsin 'ya'yansu sai sada sa'idu daura ya ce yau da gobe kun zama hantsi leƙa gidan ko kowa yin hukunci mai tsanani ga masu safarar mutane kamar wata haja zai taimaka a kawo ƙarshen wannan safarar mutane bugu da ƙari mahukuntanmu na afirka ya kamata su sama wa jama'a aikin yi don dogaro da kansu zai taimaka a kawo ƙarshen safarar mutane don mafi yawancin masu wannan sana'a rashin aikin yi ne ke sa su haka sai abdulaziz adamu fira ya ce gaskiya voa wannan babbar magana ce dakile safarar mutane a yankunanmu masu safarar suna amfani da talauci wajen jin hankalin iyaye da su ba da 'ya'yansu a kai su turai don a samar musu da ingantaccen rayuwa a zahiri kuma ba haka bane daga ƙarshe sai su bige da bauta ko kuma karuwanci mafita a dakile talauci a cikin al'umma ƙasashen mu kawai sai ibrahim iromu daki awe ya ce yau da gobe ta hanyar nuna ba sani ba sabo ko da waye ne aka kama a masa hukunci mai tsanani har ma da na kisa ko a kwace duk dukiyar da ya mallaka ko ta mallaka ya koma faskare da gyartai sai adamu muhammad dan bojuwa ya ce yau da gobe ta hanyar dakile cin hanci da rashawa domin rashin gaskiya ne ke kawo haka uwa uba kuma gwamnati ta yaƙi talauci domin shi yake haifar da komai idan babu talauci al'umma ba za su dinga safarar yara ba allah ya sa mu dace sai malama sa'ada matar ciroma mai turare jiya nijar da kuma aisha matar hassan bin muhammad suka ce salam shirin yau da gobe hakika idan ana so a kawo karshen safarar dan adam a mu na afirka to hakika ya zama wajibi shugabannin mu na afirka su samar da wata doka ga duk wanda aka kama da laifin safarar wani idan aka yi haka insha allahu wannan ɗabi'a ta safarar mutane za ta ragu. sai salifu bukar tamsuwa nijar ya ce assalamu alaikum yau da gobe hakika akwai hanyoyi na hana safarar mutane mutane kamar kafa kwamiti na musamman na tsaro akan wannan matsalar da sauran abubuwa na tsaro Allah ya mana ƙarshen wannan matsalar safarar mutane a duniya baki ɗaya. Ku tashi lafiya ma'aikatan VOA Hausa. Sai Muzammil Adamu Jibril ya ce salam yau da gobe. Ya ce hanyar guda ɗaya ce gwamnati ta samar wa waɗannan mutane sana'o'i da za su ke yi suna samun ɗan abin kalaci. Wannan ita ce kawai mafita a gani na. Sai Muhammad ɗan Dattijo ya ce yau da gobe ikon Allah ko shakka babu wannan matsala ce da ta addabi duniya a halin yanzu kuma ya zama dole hukumomi su ɗauki matakin shawo kan wannan matsala. Shawara ta ita ce a samar da wani tsauran hukunci ga duk wanda aka same shi da hannu akan safarar mutane da sunan za a sama musu aiki domin da haka suke fakewa haka kuma gwamnatoci su zage damtse don kyautata rayuwar al'ummarsu domin rashin aikin yi yana taka muhimmiyar rawa wajen yin safarar mutane zuwa kasashen turai dan adam yana da daraja ya kamata a mutunta shi a duk inda yake allah ya kyauta sai aliyu adamu turabu ya ce yau da gobe ikon allah hakika wannan matsala ce wadda ta zama ruwan dare a najeriya hanya ɗaya ce kawai nake ganin za a bi don magance wannan matsalar a sama wa matasa aikin yi a tashi lafiya yau da gobe sai kuma yan dakandas ya ce samar wa ɗimbin mata da matasa abin yi da kuma wayar da kan al'umma wajen sanin girman laifin abin da suke yi sai adamu gida da sintalin progress ya ce a inganta harkar tsaron musamman wajen shige da ficen kasashen afirka idan kuma muka koma shafinmu na twitter at k bashir owan ya ce ya kamata a matsa kaimi ta bangaren aiwatar da hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama yana safarar bil'adama Siyat Bashir Nuhu 01 ya ce hanyar da ya kamata a bi wajen rage safarar mutane ita ce samar da aikin yi ga matasa domin talauci ne ke haddasa wannan danyen aiki. Sai daga karshe at Abdulaziz Fira ya ce hanya ɗaya ce a samar da ayyukan yi a ƙasashenmu. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To, bisa wannan batu na safarar mutane ga karashin tattaunawar da wakilinmu Yusuf Abdullahi ya yi daga Nijar tare da Hajiya Halima Salmai ta kungiyar yaƙi da gallazawa mata da yara. Da kuma wani matashi Ali na Melaya, ɗaya daga cikin wanda ya taɓa zuwa cirani wasu ƙasashe. Yusuf ya tsaya ne a daidai wannan tambayar. Wasu na cewa kamar ku ƴancin rani idan ma kun je wasu ƙasashen eh, wajen neman kuɗin eh, kuna shiga abin da bai shafe kamar akwai shiga sharo ba shanu da kuke yi uh, kuna katsalanda a cikin harkokin da suka shafi kasa hakika na wannan akwai ci kwarai ku akwai mutanen mara dama wanda zan sun taiba su abin da kai su ba kuma mutanen mara dama sun ga sai ga sun san yan gari abin da yan kasa ga sai ce sai su yi to su kuma yan kasa nan sun kasa da wani abu sai ya samu ba su tsaya gari shi mutanen nan sai abin shawo wanda ba bai san ba san sauka ba abubuwa na wannan na sha ganin wannan ka ubangiji na Allah kamar sauki kawai eh amma mu ya kamata mu dage mu tsaya kasashen mu biɗa. kuma gwamnati ta mu taimaka mana mai a taimakon da kamata su yi su gwada da za mu yi mu ci gaba kasashen mu ci gaba a nan Nijar ma akwai ayyuka watakila ko da gwamnati ba tallafa muku ba ba za ku rasa abubuwan da za ku yi ba anan a nan kwarai mm. ku akwai ayyuka dama akwai sana'o'i da dama ga suna kasuwanci wurin mai aka ce kasuwanci ga suna ko ko noma rani za ka gani ga wuraren noma rani da ya kamata mutum ya yi noma ni yanzu misali wanga in na samu aka ce ma na samu nan garka ne tsawon gane mai sai in ta yi noma rani mana saboda akwai abubuwan a samu kuɗi ɗan lokaci kaɗan watan gabi da bayan damana in ka ta kai aikin noma rani wallahi Allah kudin ka samu yan kaɗan amma ko da wani ya baka wannan shawara sai ka ce a ah, sai an baka tallafi eh to in ban da shi ba dole sai an ban tallafi ba mm. eh in ban da dole sai na nemi tallafi idan an ka bani tallafi kenan ni kokarin zan yi dage na zan yi abin nan da an ka bani shi hito har in samu riba gode eh, malali hajiya ɗazu kuna kwatanta cewa abin da ya kamata a yi domin ciwo kan wannan matsalar shine shirya babban taro ko forum shin wani irin taro kamar idan taron ma za a shirya shi da wadawane ne ya kamata a ce an tattara a cikin taro to shi taro zai kasu hal hudu ko biyar a yi shi jaha-jaha abin da muke so can mutane kamar inda aka san mafi yawa ana samun al'umma wuri kaza ga cikin irin halin su ne su irin wannan a kawo mutane a yi hira da su saboda dan na ji ba dole bane in tabbata amma in na ji na gani dole na yarda da abin da ake ciki ka gane mu a Nijar sai a zo gungun masana ne yan takarda a zo a gamu a yi magana shi kenan a rubuta a zo a yi karance karance yan tele su zo su dauka kenan an kare an binne an bar da mutanen da abin da ya shafa da su ya kamata a tattauna da su ya kamata a zo a yi forum a san wai mine ne yake sa haka nan wata hanya za a bi mine ne mafita a zo a yi da su su san da lalle kuma a ɗauki alkawari kuma a cika shi su san da lalle saboda mafi yawa na ɗauka alkawarin kuma ba a cikawa ba a cika shi ma kaga babban matsala ce a gaskiya history ko matan nan da kake ji history mu an ce an ba da tallafi wallahi hajiya bai zo gare mu ba Waɗa rediyo ne ko kuma su ce abinda ake kwatanta cewa an ba su ba haka bane ba haka nan bane to ka gani wannan matsala to nan me ya kamata a ce ita gwamnati ta yi ita gwamnati ka kasa ita ma dai kamar mu ce ita ma karamin ƙarfi gare ta amma kai zaman to kullum an ba da fuska ga wani kana jira wani ya baka kaga Allah ya ba mu dukiya ta hilaye Allah ya ba mu dukiya ta al'umma Allah ya ba mu dukiya ta masana iyakar gwalgwado to amma abu guda wallahi mu ragwagi ne ba masu aiki sai ka ga wani wuri gashi da ruwa da komi in ka ba isa dai ka gani mutane na kwance da kaya wa'ansu a tsamanin ka wasu kasashe suna da wuri kamar isa ba a yi abin mamaki ba mafi wa baki ne yan wasu kasashe ma ke su eh, suke zuwa su aiki wani noman rani a nan to ga mu da hilaye kuma hallo abu guda mun zo mun raina mun mai da diyan mu ragwagi da yaro yayi lakwal ko bai yi wata kirki ko bai je ba ko ina ka mai da shi kwami yana zaune sai dai dogon zama da shan shayi amma nan eh, ba ka gani ba a dora wa ku iyaye laifin a ce eh, laifin ku ne watakila ba iya kowa ma hmm. kowa ma yana da nashi yau ne ka gane inda kama aka ci gaba da siyasar kunci za a zo a ba da gandari a ba da hilaye mutane a zo a yi aiki yanzu ka gani hili musamman na zo yau a yamai na yanke hili na fara noma gobe wani zai zo ci hilin kakana ne ko kibiya ko kuma je shari'a to amma aka ce hili na gwamnati ne idan baka amfani da shi wani zo ya amfani da shi kaga abin zai tasiri amma in aka ce za a zo a tsaya ana ce-ce ku ce bisa hili ko ku ana cece ku ce bisa wa'ansu abubuwa can daban gari zai waye kowa ya ci gaba muna ai ita siyasa ba ga baki ba take ko kan an faɗi a aikata to mu siyasan mu in ka diba cikin kashi ɗari bisa ɗari in ce maka ɗari bisa ɗari ta magana baki ce a zo a tuhumi juna amma juna wulakanci a yaudari juna a yi komi da komi shi kenan ni dai bukata ta ta biya ba ta aikata wani abin kwarai ba ne to mu so muke yanzu a yi siyasa ta aiki zunzurutu a taimaka ma zahiri eh, mm. a taimaka ma ƙasa ba mu san yanzu a zo kawai ko ka yi magana sai ka aikata to anan kamar banji kun ambaci rawar da ya kamata a ce sarakan gargajiya da malaman addinai za su iya takawa eh, watakila domin sauƙaƙa wannan al'amarin saraki suna yi malamai suna yi amma ka san yanzu da harkar decentralization kenan su wa'in ga an rage musu kari ba kamar irin na da iko ba su da ƙarfin iko akwai inda saraki suna da kuɗi suna da dukiya suna da komi idan sun yi magana ba ta tashi su tilasa a yi kuma eh, su tilasa a yi amma mu namu su ma kamar su da talaka jerin su guda kuma ba su da ƙari yanzu ka misali sai kai da sarki ku yi shari'a sarki ya yanke shari'a ka zo ka ga ɗan siyasa a warware ta an shayin ta a Nijar kenan ka gani ba su da ƙarhin da lalle za su yi ikon al'ummarsu daga ƙasa akwai wayansu abubuwa da ke sa cikas to su ma saraki ina abin ga su ma ya kamata su yi zamana su tattauna ba su kai irin wannan halaye su ma su kira gwamnati ai forum su shaida ma al'umma ai kahin gwamnati ta zo kahin ikon nasara ya zo kahin mulkin mallaka ya zo saraki suna nan kenan dan mi ba a basu muhimmancin su amma wasu na zargin cewa sarakan gargajiyar da ah, malamai addinai ah, su ne suka kada daraja su ta hanyar ah, shiga harkokin da suka shafi siyasa ko kuma kwaɗayi na abin duniya to wannan halin dan adam ne halin dan adam ne amma yanda na ce maka su ma suna cikin talauci kamar mutane ganin suke talaka bai iya matalaka yanzu mu gani muke gwamnati ke arziki gwamnati ke da dukiyar duniya gaba ɗaya kenan abin da gwamnati ta haɗi ya zama yau sai kaga ƙarya ana ganin ta gata ta zama gaskiya gaskiya ta zama ƙarya saboda mi saboda ga bangaren gwamnati ta hito ka gani inda bambanci abin yake malam ali me za ka faɗa kafin daga ƙarshe kafin mu rufe wannan shirin to abin da zan faɗa a gaskiya sai in ce dai zan ba matasa shawara shawara duk kamata su kama kansu kuma a daina harin gaba wani ya ta ya samu kaza ni sai na ta can kowa da inda yake da ruwansa mu tsaya gida mu kokari Allah kama muna gwamnati ita ma ta yi kokari ta kama matasanta saboda yau an ce gwamnati waye gwamnati matasa su ne gwamnati da mu na yan siyasa ga amfani mu ta tura musu mota tashi ta bar mu da hayaki <laughs> ba ba haka ba eh saboda sai lokaci siyasa ta tashi mu na aka zo a ta kira mu ta zuwa mu ta tabi mu ta sauransu eh shawarar zan ba da ubangijin Allah ya taimake mu ya bamu sa'a da rabo Allah kare mu da abubuwan da mutane ke zuwa suna faɗa cikin shi tarkon marasa gaskiya Allah ƙara kariya hmm, na gode ali hajiya me za ka faɗa daga ƙarshe to ni abin da zan faɗi zuwa ga matasa zuwa ga al'umma mutane ka san mutuncinka asalinka kariyarka a gidanku ne wani bai ya kare ka a wani wuri yanzu in ka diba ko ina aka tai ana koro mutane in ka diba abin da aka yi afirka ta kudu inda duk kantunan baki ne eh. aka hohoshi aka wulakanta su alhali su yadda wani ya ce lokacin da mu muka zo muna aiki tukuru muna neman kuɗi kukuna kuna raye da tabi muka yi arziki to yanzu kuma kun ga mun yi arziki kun kare raye da tabi kun zo kuna so yanzu kuma yi da naku to ko ina aka yi in kadi ba su wani korar bishiya lokacin da aka yi koran mutane daga ghana daga najeriya mutane da ba san ba duk kaka ne zaka yi ka je ka nema a wani wuri ka dinki mai dukiyar ka ka zo gida Allah horan mu da eh, ma'adanin kalkashin ƙasa Allah ya horan mu da hilaye Allah horan mu da al'umma mai kuzari mai ƙari abin ya rage gare mu abin da ya rage gare mu aiki a gaskiya mafi yawa ba a san aiki in ka samu yanzu cikin gidan ku in mutum talatin ne in mutum guda yana aiki sai a dogara gare shi kowa shi zai zura ma ido to kaga tahiya ba ta zawa kowa ya zame mu botsare a yi aiki kowa hidda kanshi na gode hajiya To a duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko dai akwai Hajja Halima Salmai ɗaya daga cikin shika-shikan ƙungiyar nan da ke yaƙi da gallazawar da ake wa mata da yara ƙanana da, kuma ali na mai laya ɗaya daga cikin matasan da suka saba zuwa wasu ƙasashen afirka domin cin rani a madadinsu da nasiru tankare da haɗa muna sauti ni yusuf abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake cire ku a kasance lafiya. To shirin dai na yau da gobe ne da aka saba saurari shirin matasa kuma kai tsaye ta waya muna tare da farfesa bube na maiwa don jin yadda wannan magana take wurin masu fashin baki ko yadda suke kallon al'amuran safarar mutane da yadda suke ganin ya kamata a yi don magance wannan matsala gaba ɗaya daga bangaren al'umma da kuma gwamnati da makamantan irin wayannan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka da zuwa. Mm, barka da zuwa. Barka kuna lahiya. Lahiya. kalau alhamdulillah. Profesa ya ayyuka. yawaya ko kuma da kuke gudun hijira a can amurka tun da kuma ai kuna eh, cikin su eh muna cikin gudun su amma mun fito mun fito ba ba a kunso ba buhu ba <laughs> yau ita zabiyar fa ni zabiyar fa wai wai wai aka ce wai ce to zabiyar kuma fa to zabiyar da kanta ta zo <laughs> to farfesa yi mana fashin baki da farko ma menene za mutane kamata su gane bambancin maganar safara ta mutane maganar tafiya cirani da kamar yanzu yadda ka mm. bada misali misali tafiya ciran mm, ta hanyar libya ko libya mm. kowa da ake shiga eh akwai idan aka sai aka yi nazari wato cikin kasashenmu tun ba kasashen ba na sahel ko kuma in ce waɗanda ke cikin kamar eh, waɗanda ba su cikin kurmi ko kasashen mu na afirka gaba ɗaya wato ana iya kasa irin wannan yanayin kashi uku na ɗaya akwai masu tahiya da buƙatar ransu wato waɗanda suna neman suna da abu hannunsu amma suna neman su bunƙasa abin ya ƙara bunƙasuwa waɗannan sukan je kamar cin duniya kenan cin duniya ba wai ta jin daɗi ba a'a suna zuwa kamar yakin duniya kenan na su ƙarfafa abin da an nasu muna samun 'yan kasuwa da yawa waɗanda yau sai kaga suna da kamfani kamfani cikin ƙasashe kaza kaza kuma suna ɗaukar mutane nan nan wajen mu suna zuwa suna musu aiki a can na ɗaya kenan na biyu akwai waɗanda ke zuwa kama cin rani ɗan zamani kaɗan lokaci kalilan wata shidda wata bakwai wata tara sai su koma idan damana ta yi su je su yi aikin damana kuma in hawa yau aikin ya karata su dawo inda suka saba ko su hangi wani waje wannan ana samun shi yawanci shi duka kamar mutanen Nijar suna zuwa Najeriya ne kamaru sudan da sauransu zuwa kasashen laraba da nan kasar eh, yammacin afirka sun da yan nijar mm. su har yanzu da kansu bai waye ba da zuwa turai haka nan kamar yadda ake ganin cikin sauran kasashe mm. na uku shine cewa akwai kama masu ilimi mm. waɗanda tun zamanin da kama kasashen mu suka cikin halin kaka nake yi ta cewa rashin aiki to sai ga mutum ya je yawo digiri digiri din shi idan ya dawo maimakon ya tsaya kashin wando a gida sai ya hangi kamar kasashen waje ya zai ganin akwai sanyi-sanyi wajen. Mm. Na ƙarshe shi ne kamar wa'ancan wa'anda ke zuwa a tilas, mm. tilas wato ana hotocinsu yau idan aka ɗauka yawancin mutanenmu duka sai ka gan su an kama su ana hotocinsu kana sai da su ɗan mata ne koko yan samari ne yan ƙanana kamar irin wannan arshi da zoye da aka samu a ƙasar Chad inda aka aka kama kamar mutanen kasar turai da suna da wani mm. eh, kwandon yara za su je da su turai su je su saida mm. wato ana ana kama mutane ana saida wannan shihida kashe hudu suke mm. idan aka tsaya aka yi nazari duk wannan me yake kawo haka mm-hmm. matsala a cikin gida ko kuma wa'ansun dimbin kwadai amma duk matsala a cikin gida dai ta kawo da mutum ka tashi ka bar ƙasar ku ka je wata ƙasa neman ka gani ko abin za ka samu hasken shi mi ya kawo matsala a cikin ƙasa eh, a gare mu mm. shine cewa kamar rishin fasali dai na kwarai wanda za a sa kasashen mu su yunkuro mm. idan suka yunkuro sai a samu halin kowa ya tsaya ya wadata a cikin ƙasa gwargwadon abin da shi an nashi sani ko kuma nashi iyawa ko wata tashi gwaninta mm. duka dai sai yanayin eh, wani tattalin aiki ne wani tattalin arziki ne wani kasuwanci ne duka abin ya tabarbare wato mutanen ba a tsaya ai hange a dawo na je eh, uwar gida wadda ta yi magana salamatu ko eh, ta eh, yawa ce halima mm. ta ce a koma ga noma ai kan Nijar kin ba su ki noma ba to wani zamanin idan aka yi noman ne ko ma inda za a kamar aje a musu sakeli abin akwai wuya kai ka yi abu amma ga yanan sai ka ga yana rubewa alal misali in aka je cikin hamada ta kasan nijar wato sai in ɗauka kamar garin eh, tabalat in ɗauka garin gugaram garin tiniya da sauransu a can cikin hamada cikin ayar akan samu abinci inda ga yanan in be shi amma su ba su samu kamar aje a musu kili sai ga abincin na yana lalata alhali kuma cikin wasu bangare na Nijar ana fama da yunwa ko kuma da karancin abinci to wannan yakan kawo cewa da ko an zamna a cikin gida ban hoce ka mutane su zamna ba lallai abin ta hudi gaskiya ne duk wanda yake so ya ci gaba a cikin duniyar nan kuma duk kasar ta ci gaba dole ila ci sai da ta yi kokowa ta kwana da yunwa yunwa kuma ba wata kokowa ake yi da ita ba ta wata hanya hanyar noma da kiwo to idan muka mai da karhi ga wannan tana da gaskiya to amma yanayin ne ya zama to kamar ma'ikantan namu tana da gaskiya tun zamanin kunta inda aka eh, duka wani gandari gandari namu da suka lalace mm. tun zamanin nan kawai yanzu dai ko da demokrasiya ta shigo da waɗansu ma'aikanta na ƙarshe komi sai ta barbare ta wannan eh, fannin eh. ɗazu-ɗazun nan ba da jimawa ba a mm. gaba 'yan makaranta na ina faɗa musu ina ce musu mm. in aka ɗauki ƙasa isra'ilu mm. hamada ce kamar yadda ba a zato ƙasa isra'ilu don tsananin ilimin su da hawa yau jari da suka je suka samo a ƙasashen duniya suka zo suka sa yanzu sai ka ga kamar iyan itace mm. na kurmi kaga suna ana yi cikin cikin hamada eh. na gaya musu na ce musu a jamhuriyar Nijar a can garin Arlit ni can na zama akwai wani gandari da ake ce ma a Medarima Idro Agricole Darlit a nida mm. inda aka zo kamar kwatamce ne za a ta wannan noma na cikin hamada to amma ko da su faransa ka janye kawai shi kenan wannan mm. abin sai ta barbare lalace mm. wato abu da ya dawo cikin hannun mu mu baka ce ko sai ta barbare to ga Maryam tana mm. da tambaya eh. Eh, kafin lokaci ya kuma eh, nake cewa like in muka duba yadda bakin haure suke kwarara zuwa turai mm. ta hanyar sahara ah, wanda tafiya ne mai dimbin haɗarra mm. Mm. za ka ga yawanci mata ne yawanci suke fada ah, suke hada su cikin wannan ana kuma dawowa da su me ke jawo haka mutane sun ce talauci eh, wasu na cewa maganar eh. talaucin matan ma kansu yawanci ma a sakonnin mu talauci suka yi ta magana mm-hmm. to tabbata tabba hajiya yau idan aka tsaya aka diba ba wai ina ɗaɗa ku bane ku mata ko ina ziga ku ne ku mata mm. idan talauci ya kama ƙasa wa'anda ke ji ne cikin zuciyarsu babu kamar mata saboda namiji ruga da gudu yake yi shi yi barki tare da yaya ke ke ci da su mm. ke ce ki je ki yo itace ke ce ki je ki Eh, higo wannan ganyen ita ki zo ki dafa mm. sakan dare ki zo ki ba saboda ya ruga da gudu ya bar ki da iyali kenan su mm. sun yi kowa baki kuna bakin wake idan irin wannan abin ya faru mm. yau shine ya samu gare mu wato cewa da su kan kansu yau sun ga maimakon su bar mazan ma mazan su je can kasashen su je su yi kuɗi sai ka je ka yi aure a can ka na dindindin nan baya ka manta da shi mm. wato gwandama su sun tashi da kansu sun je sun nemo eh. abin da za su zo to abin da za a yi farfesa buba ne ma dama akwai darasin da muka tsakalo za mu yi shi nan gaba akan maganar talaucin mata a kasashenmu mm. in Allah ya so za mu dasa wannan magana a ciki da kai mm. insha Allah to mun gode kwarai to kin ga kamar mun yi minti biyar ai ga shi ne kam <laughs> eh. na so in ci kuma yanda wacce rawa mutane eh, ka za mata za su taka wajen eh. gane irin waɗannan mutane da ake fataucin su ne muna bin ki bashi wannan tambaya a gaskiya kan gaskiya kan sosai <laughs> to yanzu kan abada da Maryam Bashir Bugaji Safina ta sada so dangi sai kuma wanda ta ba da umarnin shirin wato Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu ne Vasco Valerich sai Abdul Aziz Adili Turon wanda ya haɗa mu a Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana kwana da alkhairi mu tara gobe a cikin wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba share ba.